السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ملوك تنسكيا كاوم يو شاء قوة الرجل هجرة عن صلى الله عليه وسلم بوليا لنري هدو لأربعين كما يو أشرين شق وتن أكمي لادية دبوبي دبوم شاء ترى وأن مدرسي نام ميتار البركة لنكي تراتم ودن للتقي هذا آه، واجب التافم رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم هناك سنسير الصحابي نسب عند بير وتسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما لمس تاكيد الامام العادي من اشم بتو <clears throat> من هو malam mai littafi ya kawo mana wani nakali bayan ya kawo nakali daga al-imam sai kuma ya ƙara sai ya ce wa qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya ce akan dai wannan batu da ake na rubutu hana wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a farko daga baya kuma ya ba da izini cewa babu laifi a yi rubutu da can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hana a rubuta wani abu ba ce alqur'ani kace duk wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani bai goge me ya alaka wannan da da da kissa ko kuma sirar sayyiduna abdullahi ibn amr bin al-as alakar su ita ce abdullahi radiyallahu anhu yana daya daga cikin sahabban da suka fice a wajen rubutu Shi ne sai yace qad sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an-nahyu 'an al-kitabati haqiqa hani ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam an al-kitabati game da rubutu annabi kuma ya hana rubutu da ya hana a rubuta wani abu ba alqur'ani ba wal iznu fiha muta'akhir amma ba da izini a yi rubutu to ya zo ne daga baya daga baya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini cewa za a iya rubuta wani abu ba alqur'ani ba in ja al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi fa yakunu nasikhan li hadithin nahyi sai zama izinin da aka yi ya goge hanin da aka yi ce umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada cewa ya halatta a yi rubutu to ya goge hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi gane ka'ida ita ce dama annasku annasul mutaakhir huwa an-nasikh والنص والنص المتقدم هو المنسوخ نص da yazo daga baya to shine ya goge wanda ya aka fara kai al-mutaakhir yansakhu al-mutaqaddima al-mutaakhir huwa an-nasikh wal-mutaqaddim huwa al-mansukh to al-idhn bil kitabati ناسخ لي للنهي عن الكتابة أم بعد إذن أي ربوتو وأن إذن إن دعك بعد يا جوج هن دعك إذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح ومن عن النبي صلى الله عليه وسلم يا فجاء غزوة الفتح وتوافت مكة أخي في قراءة تقص نيتي اكتبوا لأبي شاهد كغبو تام أبو شاهد annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya faɗi hukunce hukuncen da suke da alaka da harami cewa ga hukunce hukuncen harami kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shine sai wani daga cikin mutanen Yaman an ce masa Abu Sha sai ya ce ya ma'aikin Allah ni ba zan iya haddace abin da kake faɗin nan ba ka ba da izini ka ba da umarni a rubuta mu sai man sani ya ce uktubu ya abi shahi ku rubuta mu Abu Sha abin da Allah sun ya faɗa ba alqur'ani bane hadisin sani abu sha kuma ya ce a rubuta masa manzo sun ya ce to a rubuta mishi kaga an ɗauke mai kenan an ɗage wannan hanin da aka yi da وعدنا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الكتابة شيني محل الشاهد الإمام ابن القيم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد إذني سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ya ba da izinin cewa ya rubutu ya rubuta wani abu ba alkur'ani ba wa hadithuhu mutaakhirun anin nahyi hadisin ba da umarnin da aka yi cewa abdullahi ya rubuta hadisi ya zo ne daga baya bayan hanin da aka yi li'annahu lam yazal yaktubu domin abdullahi bin awf bin al-as bai gushe bin ta rubuta hadisai manzo sama ya ba shi wata ka'ida ya tambayi manzo sallama da manzo sallama ya bashi izini ya rubutu sai ce ma za aktubu anka manzo sallama ya ce uktubu anni kullu shay'in falan yakhruj min hadha al-fami illa al-haqq yace da abun da na faɗi ka rubuta ba abun da zai fito daga wannan bakin sai haq gaskiya so daga da abun da manzo sallama ya faɗi gaskiya ne to sai ya bada izini cewa a rubuta wa mata wa indahu kitabatuhu Abdullahi radiyallahu anhu ya rasu rubutunsa na tare da shi yana nan da littafinsa an san marwiyat ɗinsa shi Abdullahi ibn Abu al-As wa hiya as-sahifatu allati kana yusammiha as-sadiqa ita ce takadda ko takaddun da na Abdullahi yake ce musu as-sadiqa saboda faɗin manzal sama da yake cewa falan yakhruja min hadha al-fami illa al-haqq duk abin da zai fito a bakin annabi sun gaskiya ne saboda ka shi abdullahi ya zaɓi cewa bari ya rubuta kira wannan eh, rubutun nasa da as wato mai gaskiya mun gane walau na nahyu an al-kitabati mutaakhiran da a ce hannun da aka yi game da rubutu shine yazo daga baya lamahaha abdullahi da abdullahi ibn amr al-as ya goge wannan rubutun nasa amma abin da ke tabbatar maka da cewa izinin ne ya zo daga baya tabbatar da abdullahi radiyallahu anhu ya ci gaba da rubutunsa لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن سبو دا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم a goge duk wani abu wanda ya zo daga garin shi in ba alkur'ani ba falamma lam yamhuha a lokacin da aka ga abdullahi bai goge nasa ba wa asbataha kuma ya tabbatar da wannan rubutun dalla ala anna al-izna fi kitabati mutaakhirun 'an an-nahy 'anha sai wannan ya nuna cewa ashe izinin ayi rubutu ya zo daga baya ne ya zo bayan hannun da aka yi kenan so daga ashe rubuta hadisi shine abin da ya tabbata ba hana rubutawar ba hana rubutawar hanawar ta zo daga farko amma ba da izinin ya zo daga baya so daga ba da izini ya goge hanin da aka yi na faɗa mana a karatun baya Al-Imam yana da littafinsa البغدادي guda da ya sa يسامس suna, تقييد العلم shi ya tattauna kan waɗannan mas'alolin da su rubutu to Abdullahi ibn Amr ibn yana da cikin shahararrun sahabbai waɗanda suke da rubutu a hadisi shine abin da ake so a karanta da mu a cikin sahabbai ɗaiɗaiku ne suke da wannan falala annabi suna cewa lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kakaf mutanen da suke rubutu a Makka kakaf sha wani abu ne wasu suna cewa ashirin da ɗaya a madina dai ana cewa guda goma sha ɗaya ne kakaf ɗin ka gewaye garin madina wanda suke da dama su rubuta su sha ɗaya mutum sha ɗaya mun gane to shine wannan fadailuhu wasu daga cikin falalolin na abdullahi bin amr ibn al-as radiyallahu anhu عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أهل الكتاب أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da mutanen gida wani gida Abu Abdullah na farko mai gidan shi ne Abu Abdullah wato Amr ibn al-As madalla da shi nima Abu Abdullah Amr ibn kenan annabi sama ya yabe shi wa ummu abdullah sannan kuma madalla da mahaifiyar abdullahi wa abdullahi da kuma shi kansa abdullahi madalla da shi wannan gida gida ne mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su وفي رواية عمرو بن العاص من صالح قريش أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم يتي amru dan al'af yana ɗaya daga cikin mutanen kirki na gargaru daga cikin quraishawa wa ni'ma ahlul baiti abu abdullahi wa ummu abdullahi wa abdullah ba dalla da mutanen gida su uku akwai abu abdullahi amr ibn al-as akwai ummu abdullahi sannan kuma akwai abdullahi shi kansa abdullahi ibn amr ibn al-as mun gane وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال لا كثن شيء أجدا تارد النبي صلى الله عليه وسلم وترانا في من سميت هل تدري من معنا في البيت شن كاسا من هيك تارد مو أجدا من قلت من يا رسول الله سينتي يا مائكة الا وانيني قال جبريل عليه السلام يتي ملائكة جبريل نيجا شنم من تارد شي ينزل قلت السلام عليك يا جبريل ورحمة الله سينما ملائكة جبريل تسليمي نتي متى أمين شن الله يتبتع أغريك يا قي جبريل رحمة الله يتبتع أغريك يا قي جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد رد عليك السلام سي من ذا الله سميتي أي عبد الله ملائكة جبريل يا مير مكة سلم ياتي وعليك السلام أمر يدّى ملائكه رضي الله عنها اتما حقا يفارن بيتا ملائكه جبريل عليه السلام يزو النبي صلى الله عليه وسلم كما تسلم وما يامسى حتى شو هو يرى ما لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ابن لا بعد اجل عبد الله بن عمرو بن العاص يا سامو فللا تجيسوا مكان سدا ملائكه جبريل عليه السلام تعبده yawan bautarsa yadda ya kasance mai yawan bauta wanda a cikin wannan kissar tasa akwai darussa masu yawa musamman ga matasa wanda suke jin ƙarfin ibada to akwai nasiha a game da su cewa dokin su su bi shi a hankali su ja shi a hankali su zama suna riƙe linzamin da kyau kar ya zama kawai sun ga fili wagege da in girman doki shi ke nan ce bari ta tsalle a fili har ya zama kuma dokin ya zo ya durƙushi, shi shi ke nan kuma za a ci gaba da iya sukuwa da shi ba an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala yace zawwajani abi imra'atan min quraish yace babana ya aura mun wata mata daga cikin quraishawa ya zaɓo mu فلما دخل فلما دخلت علي lokacin da ta shigo wajena aka kawo ta a matsayin amarya ta tare ja'altu la an hashu laha sai na ji na kawai ni ban damu da ita la an hashu laha ai la aqtarifu biha ni ban damu da ita ba ni dalili saboda zalunci ko koyi mimma bi min al-quwwati 'ala al-'ibadati min as-salati was-sawm saboda abin da ke tare da ni na karfin ibada ibadan nan ta yin sallah da daddare wa somi da kuma yin azumi a lokacin yini da rana da daddare abdullahi sai tashi ta sallah kawun shi da ita da rana kuma ya tashi ya yi azumin azuminsa kawun shi da ita la yaqtarifu bi amri laylan wala nahara ko da daddare ko da yini ba ruwan sa kawai ba ruwan shi da ita فجاء عمرو بن العاص أبوه ابنته sai babansa wato Amr ibn al-As radiyallahu anhu sai ya shigo kinnatahu ya wajen sirkarsa kinna ita ce zaujatu libni matar da ita ce ake ce mata kinna malaman lugha malaman ishtiqaqi suka ce an ce mata kinna li'annaha takhtafi min abi zawjiha ولا تريد أن يراها wala turidu hiya an tarahu fi kulli yawm fi kulli yawm shi yasa zaka ce mata kinna daga kanana duk maddar da ta zo akwai kafin da nunun guda biyu to ta dullu ala satri wal ikhtifai wal ghumuz shi yasa kake da kinna daga kinna ba ta son kullum a rika ganin ta ba ta son baban mijinta ya ganin ta kullum ko ta saboda surukarsa ce shi yasa sai suke ce mata kinna eh, dalilin da yasa suke ce ma kinana hmm? kinana me kinana wato kube kube ko kuma kwari kwari da ake sa da ake sa da ake sa kibau a ce shi shi ne zaka ji bahaushe ya ce ai yayi ta takwai ba masa katsinki gani kaga shi da ke cewa kinana kuma ya cewa as-sadaful maknun as-sadaful maknun shi ne wanda mata so da ta kinna ce to hatta da kada alaiha har ya shiga wajenta fa qala kaifa wajadti alayki sai ya ce ya kika samu mijin naki albalu azzauj ko albalu miji kenan sannan albalu الملك الملك أنا تمس البعل سرك سرك أنا تمس البعل إلى مجي مجي ما يتركيني أجلين شكو to ga gani ba'al sannan sai wancan gunkin nasu a tad'una ba'alan wa tadhuna ahsan al-khaliqi wancan sanamu min asnam al-kuffar qalat khayru rijal sai ta ce ta mijina khayru rijal mutumin kirki aw ta khayri al-ba'ula ko kuma ta ce na same shi kamar yadda ake son a samu namiji wanda ya zama yana da mata amma a wajen ibada amma min rajulin lam yufattish lana talaban wa lam ya'rif lana firasha tace amma fa mutum ne ci lam yufattish lana kanafan bai san abin da ya koyi ba namu eh, in bai abin da ya koyi bai sani ba ولم يعرف لنا في غاشن سنة بما صوت جدا نكي كنشي عبش فأبوش kare ta bada amsa akwai wata riwaya da aka ce ta ce Abdullah ibn Kani'ma al-Abd al-Abd li Rabbi ko shi ma dalla da shi a matsayin eh, mutum abbawa amma ga ubangijinsa kaga ba mawaki ya zo wa azzani bi lisanihi ya tattauna ni yi min kace kace bi lisanihi da harshen sa shine azza asalin abin da ake ce ma al'azzu shine a tauna abu da kama abu shi da akuri wa yawma hakuri adh-dhalimu ala yadayhi ko يعض فقال يتشي أنكحتك امرأة من قريش ذات حجب ما أورم مك ديارين يا متشي ما أبوتي يدنجي أتكن قريشا وإتشي ذات حجب فعضلتها شكي ننكو سيكا سيكا تفتو درتاتا تتالي تباغون كالإتا وفعلت كما كأيكة كذا كأيكة كذا kaga ya zo ya fara mashi faɗa kenan abin da ya aikata ba daidai ba ne an ce lokaci ya yi sai mu tsaya a nan sai mu ci gaba da gaba Allah